This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20-26-31-42-61. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa ministan kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar ya gana da shugabannin addinai akan yadda za su faɗakar da al'umma su game da cutar Ebola. Muna kuma da rahoto akan harin ƙuna baƙin wake da ake kyautata zaton wata mace ce ta kai a makarantar horar da malamai da gwamnatin tarayya da ke kwantagora a jihar Neja. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan matakan tsaron da kuka ga ya kamata a ɗauka. wajen kare makarantu da ɗalibai musamman arewa maso gabashin najeriya lambobin namu dai na nan yadda suke biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a sauran mu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar binciken sararin Sabahana a Turai ko ESA a takaice ta yi nasarar ɗora wata na'urar binciken kwakwaf kan wani ɗan ƙaramin tauraro wanda ke da nisan misalin kilomita biliyan 500 daga wannan duniyar tamu. Daraktan ESA Thomas Reiter ya bayyana cewa nasarar ɗora wannan na'ura lamari ne wanda za a saka a cikin kundin tarihi kuma yana da nufin samar da bayanai ne dangane da abubuwan da suke cikin duniyoyinmu da mahaɗin sararin Subahana. bahana. na'ura da aka saka wa suna philae ta sauka akan wannan tauraro mai suna comet 67p churyumov gerasimenko misalin karfe 5 agogon najeriya da nijar bayan harba ta da wani kumbo mai suna rosetta yi har na'ura ta share masu yi bakwai kawai tana tafiya kafin sauka akan wannan na'ura ko wannan tauraro mai kankara ɗazu-ɗazun nan kumbon rosetta ya sha share shekaru goma na tafiya ne inda har ya share wasu kilomitoci biliyan shida kacal kafin isa kusa da wannan tauraro wanda yanzu za a fara bincikensa. sa Wata 'yan harin kuna bakin wake a Najeriya ta tayar da bam a wata makarantar horas da malamai a jihar Neja. Jami'an tsaro sun ce fashewar ta auku ne a birnin Kwantagora da tsakar rana. Jami'an sun ce sun kara da cewa bam ɗin da ke jikin wannan mace ya fashe ne a lokacin da take hanyar zuwa babban zauren karatu da ke makarantar. Sai dai akwai rahotanni masu karo da juna game da adadin waɗanda suka rasa rayukansu. amma kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana shaidan gani da ido sun ce mutane uku ne abin ya shafa amma wadda ta kai harin ta mutu shekaran jiya litinin ne aka kashe akalla mutane 48 mafi yawancinsu ɗalibai ne biyo bayan wani harin kuna bakin wake a wata makaranta da ke arewa maso gabashin najeriya wannan fashewar ta auku ne a garin fataskum na jihar yobe yayin da ɗalibai ke taron kowace safiyar ranar karatu a wannan makaranta ta koyar da kimiyya. cikakkun labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc rundunar haɗin gwiwar kawancin turai ko neto a takaice ta bayyana cewa an ga sojoji da manyan motocin yaƙi a ciki har da tankoki suna shiga gabashin ukraine a kwanaki biyu da suka gabata duk da cewa bangarorin guda biyu sun bayyana cin mai yarjejeniyar tsagaita wuta a watan satumba gabashin ukraine dai na ganin farfadowar kai ruwa rana tsakanin sojojin kasar da 'yan awari masu goyon bayan rasha Babban kwamandan NATO daga rundunar sojin yakin sama na Amurka General Philip Bridlop ya yi ƙarin bayani har ma yake cewa sun ga kayan yakin ƙasar Rasha mafi yawancin su tankokin yaƙi da manyan bindigogi da sojoji duk sun tattaru suna shiga Ukraine. nan take ta kuma rasha ta musanta wannan kazafi wani mai magana da yawun ma'aikatar tsaron rasha din igor kenashankovic ya yi watsi da kalaman janar breedlove inda ya ce tuni rasha dai ta daina mayar da hankali akan kalaman nato marasa tushe balle makama wanda kuma babban hafsin dakarun kawancin turai janar philip breedlove ya yi na cewa ya ga kayan yaki mallakar rasha na shiga da su ukraine sai da rasha dai a hukumance ta ci gaba da musanta alakata da duk wasu ayyukan soja a ukraine inda mata ce sojojin rasha da ke taimakawa 'yan awari masu goyon bayan rasha mayakan sa kai ne ba ta da alaka da su daga ƙarshe ƙasashen amurka da china sun bayyana sababbin matakai da suke harama ɗauka domin rage adadin gurɓacewar iska mai lalata sararin samaniya da suke fitarwa batu mafi mahimmanci da shugabannin ƙasashen biyu suka fi mayar da hankali a kansu sanarwar wannan yarjejeniyar daga kasashen biyu da da suka kowane kasashe a duniya fitar da gurɓatacciyar iska a yau laraba ka iya zama wani tubali mai mahimmanci wajen dasa tuwasun yaƙi da sauyin yanayi shugaba barack obama ya faɗa cewa amurka za ta rage kaso 25 zuwa 28 cikin 100 na wannan iska nan da zuwa shekara ta 2025 wato za ta rabanya irin yunkurin da take yi a halin yanzu na rage adadin gurɓatacciyar iska shi kuma shugaba shi jinping ya faɗa cewa china za ta fi samun wannan gurɓatacciyar iska a shekara ta 2030 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Babban gurin da ganawar take son cimma tsakanin ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar da malaman addinin Kirista da na Islama su ne faɗakar da su malamai irin mahimmancin matakan kariya da ƙasar ta Nijar take ɗauka game da cutar Ebola. tare da amfani da su malaman ta hanyar faɗakarwar da suke yi cikin kafafen yada labaru da ma wuraren ibadodi domin su bayyana wa jama'a irin ɓarnar da cutar ebola take yi ko ba idan hakan ma da jan hankalin mabiya addinansu da su farga domin kare kansu tare kuma da yin addu'o'in kariya ga ƙasar ta Nijar ganin cewa yanzu hakan cutar ta Ebola na ƙara kusantowa ga ƙasar ta jamhuriyar Nijar. sama da kungiyoyin malaman Kirista da na addinin Islama sittin ne suka halarci taron da shi ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar ya jagoranta a ofishinsa da ke birnin ya mai Na kuma tuntubi Malam Manu a galin ministan kiwon lafiya domin jin ta bakinsa kan wannan ganawa. Su 62 ne kungiyoyi wanda suka zo ke ta aiko wakili. Kenan musu zance yadda za a kiyaye ka ciwo ya zo ga Nijar. in kamar mutum kuma ya kamu yadda likitoci za su kula da shi in kuma mutum ya kai karshe ya rasu yadda za a musu zana'iza. An sha tafka muhawara mai tsananin gaske tsakankanin malaman kan mahimmancin yi wa wanda ya mutu da cutar Ebola jana'iza ganin cewar taba mai cutar Ebola yana iya sa mutum ya kamu da cutar mai saurin kisa. To ko waɗanne irin shawarwari ne malaman addinin Islama suka baiwa ministan kiwon lafiyar ta Nijar? Sunana Mustapha Bashari, Association Islamic Ihya Sunna. Mu tuba daga zunubanmu domin duk irin ciwon da zai fuskanto mu to daga laihuhukanmu ne a matsayin na masu wazi za mu tunatar da mutane akwai shari'a ta musulunci ta nuna idan larura ta kama ba za a wanke gawo ba ai ba za a wanke ta ba saboda manzon Allah da kanshi yana nuna mana cewa mu kare kanmu kai kuma Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila taluka kada ku sa hannunku ku halakar da kanku daga bisani na tuntubi pastor Mati Ture na kungiyar addinin Kirista domin jin ta bakin su kan matakan da suke doka dangance da cutar ta Ebola eh gaskiya minista ya ba mu jawabi ya ba mu kuma shirin da suka yi sa'an nan ya tambayi mu saboda ba kuma ba a neman a cilasa mana yace idan irin wannan ta faru an samu mutum wanda yake ya kamu da irin wannan cuta kuma har Allah ya sa ya zan babu so mu za mu zo daga nesa mu yi abin da muke yi addu'o'i amma kula da gawar rufe ta da sauransu duka tun daga can ma eh, likita gidan gawa akwai likitoci da ake shiryawa za su kula da wannan kuma yadda shugabanninmu da mu duka muka nuna cewa mu ba da goyon baya wanda ya mutu ya mutu jiki ne wannan ne abin da ke muhimmin din ya kuma wurin Allah. Kawo yanzu dai ba wani mutum ko ɗaya da aka samu da cutar ta Ebola a jamhuriyar Nijar. To amma sai dai ganawar da ofishin ministan kiwon lafiyar ta jamhuriyar Nijar ke yi na ƙara kusantowa al'ummar ƙasar domin ƙara ƙaimi da kuma ɗaukar matakan da suka cancanta saboda ƙare ƙasar ta Nijar da faɗawa tarkon cutar Ebola. Ganin cewar a yau ma an samu bulluwar cutar a makwabciyar ƙasar jamhuriyar Nijar cewa da Mali. Abdullahi Mamman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To madalla jama'a ku gafarce mun ɗan samu tangarɗa da na'urar tamu. kun samu rahoto ne daga jamhuriyar Nijar akan kokarin da ƙasar ke yi wajen yaƙa cutar Ebola da yanzu ta kashe mutum na biyu a makwabciyar ƙasar Mali. Abdullahi Mamman Ahmadu ne ya shirya wannan rahoton ya kuma turo da shi. A rahoton rahotonmu na gaba kuma kamar yadda muka faɗi muku ɗazu an ƙara samun hare-haren bama-bamai a makarantun yankin arewa maso gabashin Najeriya. a wannan shirin dai ga cikakken bayani daga mustapha nasiru batsari akan abin da ya faru Wata ‘yar kunar baƙin wake ta mutu har lahira a sakamakon tayar da wani bom da ke jikinta a makarantar horon malamai ta gwamnatin tarayya da ke Kwantagora ta jihar Niger. Wani al'amari dai ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna wannan yanki. ‘Yar kunar baƙin waken dai ta tunkari ɗakin karatu ne na kwalejin a daidai lokacin da ɗalibai ke ɗaukar karatu. inda kafin isar ta wurin bam ɗin ya tarwatse da ita. Malam Aliyu Muhammad Kwantagora malami ne a kwalejin. To mun gaskiya muna cikin labirari muna tare da yara suna karatu. Dama hanya ne kila na zuwa wajen labirari abin ya tashi. Ya kade mun ci abu ya tashi. Eh, da muka ji kuma abin ya tashi ko da muka leka sai muka ga hayaki da kura duka da yake kan haya ne kuma wurin ba dama ba kwanta. Sai muka ga mutane biyu zuwa uku kwanci shafa. Eh. Na'am yanzu kamar mutum nawa suka mutu. To mai ita ta da muke suspecting kariya na bom din da ya ta mutu. Fisis din ma an bangon labirari labirari ne. Amma student daya ita wanda graduate ce an dauke ta an kai ta asibiti da wani ko almajiri da ke kan hanyar shi ma wucewa. Don ya zo nan da ya yi bara yana kan hanya ya komawa. Na'am. Abin ya samu amma don su muna tsammanin za su yi survive insha Allah. Shi ma dai Rabiu SB wani ɗan jarida ne da ya isa kwalejin jim kaɗan bayan abukuwar wannan al'amari. a halin yanzu ina iya ganin inda ɗaki da bom ya shiga kamar an sa alfashi an yi alfashi a kansa. To kamar bayan waɗannan mutum biyu da suka ji ciwo da ita wannan da ta mutu babu wasu eh. waɗanda suka ji kata wurin? Babu ko? Amma akwai bayanan da muka samu cewa matan masu biyu ne masu bama baman wato ita kaɗai ce kenan. tashi amma ai kuma ba a ga guda ba in ma su biyu na'am labarin da muka samu a nan makarantar ne ita kadai ce na'am to yanzu su jami'an tsaro kace sun isa wurin sun isa wajen na'am suna nan ga sojoji na da yan sanda na'am kawowa yanzu dai gwamnatin jihar Niger bata ce komi ba akan aukuwar wannan al'amari na kuma kira lambar wayar kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger Mr. Ibrahim Gambari domin jin ta bakinsu, amma bai ɗauki waya ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kada ku manta nan ba da jimawa ba muna so mu ji ra'ayoyinku akan irin matakan da kuka ga ya dace a ɗauka wajen kare makarantu da kuma ɗalibai. Amma kamin nan ku ci gaba da jin wannan saƙon. Ku sa baki a cikin tsafta kan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla mun samu kira daga Kano wane ne akan layi salamu alaikum. To Malam Salisu sai ka ɗan ɗaga murya da Allah. Yau wato Malam Salisu menene ra'ayinka akan wannan batun na yau? Abin nan fa haɗin baki ne gaskiya ni ban yadda ma da wata boko haram ba kawai wannan abin haɗin baki ne. Eh, me yasa ka ce haka? to abin ne za a ce wai jami'an tsaro sun kasa kare makarantu a ƙasar nan hanyoyi kash sai dai ina gaman rasa layin malam salisu daga kano amma yanzu bari mu je jigawa salamu alaikum waye akan layi ɗari ne daga jigawa a dutse sannu malam dahiru me za ka ce game da wannan batun Eh, wannan batu da muke ta fama da shi a arewacin najeriya ni ina ganin gaskiya fi sabilillahi in za a faɗi gaskiya wannan tashi tashi an kula saurin gindinsa wallahi yan majalisar mu na tarayya gaba ɗayansu su suka daure wannan al'amura gindi in suna da abin da za su yi ya kamata su dakatar da shugaban kasa akan wannan harka me yasa ka ce haka eh saboda sun suke da wuka da nama a kan mulkinmu na najeriya kuma za su iya dakar da shugaban kasa za su iya sauke shugaban kasa su suke da wuka da nama a kai yan majalisun mu na Najeriya gaba ɗayan su mu sun ci amanar mu gaskiya fi sabilillah ba abin da muka tura su su yi mana bake to madalla mun gode da wannan shawara yanzu kuma bari mu je makarfi wane ne akan layi Ubala Yusuf ne daga makarfi Benue An gaishe ka Malam Ubala me zaka ce game da wannan batun? To wannan batu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mm. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Saboda wakilan da muka tura gaskiya ba sa mana wakilcin da idace da mu. Suna wakiltar kansu ne. To amma ta ya kake gani? eh ban nan numfashin ka ba abin da gani shine dai mafita eh. mutane su kara wa kansu adalci kasance su yi wannan jam'iyya ta PDP to malalla malam ubale mun gode da wannan ra'ayi naka bari kuma mu je Maiduguri wane ne akan layi yanzu Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya lau ina gajiya da wa muke magana? Allah da malam malam kaura daga Abilar kuma. an gaishe kamalan kaura me za ka ce game da wannan batun gaskiya wannan al'amari dai kan ya wuce nan maganan cewa boko haram ma ya wuce don saboda mai hajiya ta kare talakawa ba talakawa tukuna ba ya eh, sun aihu za ke zuwa makarantar to wani matakai kake gani na ke zuwa je makaranta amma to dan talakawa ba samu sai makaranta kan ba ya eh, an jaya gida ke zuwa makarantar ba To Malam Kaura wani matakai kake gani ya kamata a ɗauka don kiyaye wa'annan ɗaliban? Malam Kaura ko kana kan layi? To ina ga mun rasa layi daga Maiduguri bari mu je Adamawa wane ne akan layi? Salamu alaikum na Adamawa kana ji na? na adamawa to ina ga shi ma layin adamawa ya goce to masu sauraro muna nan muna jiran ku ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin wani matakan tsaro kuka ga ya kamata a ɗauka wajen kare makarantu da ɗalibai musamman a arewa maso gabashin najeriya yadda ake yawan samun hare-haren ƙuna baƙin wake a wannan yankin nambobin namu dai su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To yanzu ma mun samu kira daga Maiduguri wane ne a kan layi? Salamu alaikum na Maiduguri ko kana ji na? O oh, daga Adamawa ne? To da wa muke magana daga Adamawa? na adamawa da Allah sai ka dan daga murya ba mu jan ka sosai. Na adamawa yana ji na? To ba ma ji sai ka dan daga muryarka. Muna magana ne a kan matakan tsaron da kuka ga ya dace a ɗauka wajen kare makarantu da ɗalibai yadda ake yawan samun hare-hare yanzu haka a arewa maso gabashin Najeriya. To madalla na Adamawa dai ban san dalilin da ya sanya ba ba mu jan ka sosai kuma ma yanzu dai kamar layin ya goce yanzu bari mu je Gombe wane ne akan layi? Na Gombe ko kana ji na? To shi ma dai ina ga layin na Gombe ya dan goce kamar muna dan samun matsaloli amma dai ku ci gaba da kokari kuna gwadawa za ku iya samun muna son mu ji ra'ayoyinku akan wa'annan hare-hare da ake kaiwa makarantu wanda ke kashe ɗalibai da yawa lambobinmu na nan yadda suke biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas mun samu kira daga abuja waye a kan layi eh, kina magana da haruna dan azumi kano daga abuja to an gaishe ka malam haruna dan azumi me ya zaka ce game da wannan batun eh abin da nake so in faɗa game da wannan batun shine tuntuni dama akwai masaniya kuma akwai bayanai da muke tattarawa kuma kuma muna da majiya mai inganci cewa lallai wannan abun kamar yadda ake shirya Najeriyan fim da kuma Hausa fim haka aka tsara waɗannan hari na bama-bamai da kuma harin da ake kaiwa Adamawa da Maiduguri da sauransu. Wannan ya nuna cewa gwamnatin PDP duk ita ce take aiwatar da waɗannan batala da kuma tashin-tashina saboda me abin da ya yasa take kaiwa hari makarantu saboda akwai masu ilimi sun yi rijista na kurewu a kashe ɗalibai saboda haka a sami damar cewar masu waɗanda aka kashe dinnan suna da kuri'unsu ba za su iya ba a samu damar zaɓe wakil a arewacin najeriya saboda haka wannan gwamnati ce ta bdp wanda jana za su dama ya faɗa ba rigayi obasanjo ya faɗa rabaran steven davis ya riga ya faɗa duk mun tattara bayanai akan irin waɗannan abubuwa To Madalla Malam Haruna dan azumi yanzu kuma bari mu je Ondo wane ne akan layi? To assalamu alaikum. Wa alaikum eh, assalam. Murya Amerika sunana Umar Hafsuri Mullaja kuma ina kiran ku ne daga nan a kure fadar gwamnatin jihar Ondo. To me zaka ce game da wannan batun Malam Umaru? To a gaskiya ni wannan to sai dai kamar shi ma na onda malam umar layinsa ya goce kuma ma ga dukkan alamu injiniya mu na nuna mana cewa lokaci ya yi amma gobe ma rana ce za mu sake ba ku zarafi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wani batun na daban yanzu kuma anan za mu dakata har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga baba yakubu makere da shirinmu na gaba wasanni a takaice. Kaftin Ghana Black Stars a Samojan ya kyautata wa Ghana zato cewar za ta iya taka rawan gani a wasannin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi shekarar dubu da goma sha biyar. wanda Ghana za ta fafata da kasar Uganda ko da ma ba shi a cikin wasannin. Kaftin a Samojan shine ya fi kowa zira kwallo a cikin kungiyar ta Ghana Black Stars. Kazalika wasannin da ake yi na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka a Samojan shine ya ci kwallaye uku a cikin kwallaye takwas da Ghana Black Stars ta ci. A Samojan da yana fama da rauni ne dalili kenan da yasa ba zai iya yin wasanni na gaba da Ghana Black Stars za ta yi ba. Sabon kaftin din Ghana Black Stars mai riko Dede Ayu ya ce Ghana za ta iya kai ga gaci duk da cewar Asamuwa Jan da Kwajo Asamuwa waɗanda suke taka leda sosai a cikin Ghana Black Stars ba su a cikin kungiyar Ghana Black Stars a wasan da Ghana za ta yi da ƙasar Uganda na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a ƙarshen wannan mako. Ghana dai za ta fafata ne da ƙasar Uganda a birnin Kampala. Daga bisani ta zo gida ta fafata da ƙasar Togo. Shi koko din Ghana Black Stars mai riko Maxwell Kunedu ya riga ya kirawo Emmanuel Osai Banahini mai wasansa a ƙasar Saudiya ya zo ya maye gurbin kaftin Ghana Black Stars a Samuwa Jan Koɗin ƙasar Algeria Christian Gorkov ya ce a wurin wani taron 'yan jarida da ya yi inda yake cewar babban bukatarsa shine ƙasar Algeria ta iya ta kai ga ainihin gasar cin kofin nahiyar Afirka kuma yanzu dai ta riga ta isa wannan matsayin. Ƙasar Algeria ita ta fara samun gurbi ta cancanta shigar gasar cin kofin nahiyar Afirka sai kuma ƙasar Cape ita ce ta biyu bayan ta ta biyu. Da akwai alamar hukumar kwallon kafa ta kaf za ta bika gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a sabuwar shekara ga wasu kasashe da ake kyautata musu zato kamar Angola. angola gabon da najeriya bayan hukumar caf din ta kwace wannan gasar daga kasar morocco wanda dama aka shirya ita ce za ta ɗauki bakoncin wannan gasar hukumar kwallon kafa ta caf ta ce nan ba daɗewa ba za ta fito da sunan kasar da za ta ɗauki nauyin shirya gasar cin kofin nahiyar afirka da za a yi a sabon shekara baba yakubu makili sashen hausa na murya america kira ghana To yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ɗaya daga cikin makasudin ƙirƙiro da shirin kiwon lafiya ta duniya shine domin inganta rayuwar mata manya da su shirin da shugaba Barack Obama ya yi ruwa da tsaki a ciki. kuma hanya mafi nagarta na kaddamar da wannan shirin shine na rage mace-macen mata da jariransu musamman ma a kasashen da ke kudu da hamada da kuma asiya ta kudu inda a cikin awa 48 bayan haihuwa komai na iya faruwa ga uwa ko abin da ta haifa a kowace shekara mata 289 ke mutuwa da juna biyu ko dangin cuta mai nasaba da juna biyu jarirai miliyan biyu da dubu ɗari tara ke mutuwa inda ake haihuwar miliyan biyu da dubu ɗari shida ba da rai ba. Shi yasa a shekaru uku da suka wuce hukumar raya ƙasashe ta duniya ta Amurka ta ƙaddamar da wani shiri na musamman domin ceto jarirai da haɗin gwiwar gwamnatin Norway da gidauniyar Bill da Melinda gate da hukumar raya ƙasa ta Kanada da ta Birtaniya da kuma Bankin Duniya. Shirin ya ƙara ƙaimi wajen nemo sabbin dabaru da kimiyyar zamani na rage afkuwar mutuwar mata da jariransu a yayin haihuwa. Inda a ƙasa da shekaru hudu aka samo hanyoyi 81 da yake taimakawa wajen rayuwar mata da abin da suka haifa. Ceton raikon mata da jarirai ya haɗa masu hazaƙa da masu bincike da 'yan kasuwa na duniya a fuska ɗaya, in ji jami'in hukumar raya ƙasashen duniya ta Amurka Dr. Rajiv Shah jami'in ya ce a nan gaba za a ƙara ƙaimi ganin cewa an kai ga iyalai a ƙasashen duniya ya kuma ƙara da cewa ceto rayukan mata da yara shine babban jari sharhin muryan amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to malalla yanzu kuma bari mu koma ga bello habib galadanci ya bamu labarai amma a takaice To Maryama wata 'yar harin kunar bakin wake a Najeriya ta tayar da bam a wata makaranta horas da malamai a jihar Neja inda ta raunata mutane biyu ita kuma ta rasa ranta. kasashen amurka da china sun bayyana sababbin matakai da suke harama ɗauka domin rage adadin gurɓatacce iska mai lalata sararin samaniya da suke fitarwa batu mafi mahimmanci da shugabannin kasashe guda biyu suka fi mai da hankula a kai rundunar haɗin gwiwar ƙawancen turai ko nato a takaice ta bayyana cewa an ga sojoji da manyan motocin yaki a ciki har da tankoki suna shiga gabashin ukraine a kwanaki biyu da suka gabata a ƙarshe ma'aikatar binciken sararin subhana a turai ko esa ta yi nasarar dora wata na'urar binciken kwakwaf kan wani ɗan ƙaramin tauraro wanda ke da nisan misalin kilomita biliyan 500 daga wannan duniyar tamu daraktan esa thomas reiter ya bayyana cewa nasarar dora wannan na'ura lamari ne wanda za a saka a cikin kundin tarihi kuma yana da nufin samar da bayanan ne dangane da abubuwan da suke cikin duniyoyinmu da kuma mahaɗan sararin subhana na'urar da aka saka suna Philae ta sauka ne akan wannan tauraro mai suna Comet 67P Churyumov Gerasimenko misalin karfe 5 agogon Najeriya da Niger bayan na yamma kenan bayan har bata da wani kumbo mai suna da zai yi har na'urar ta sha share sau'i bakwai tana tafiya. Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin bello habib galadanci da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss doris dodson da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau mr daryl smith ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sayanin lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.